Binciken da kungiyar Rotab Niger ta ce ta gudanar a ɗaukacin yankunan da ke da arzikin ma'adanai ya ba da damar gano rashin adalcin da ake yi wa mata da yara a nan Niger, inda bayanai suka tabbatar da cewa ba a damawa da su wajen tafiyar da ayyuka a wannan fanni. sannan ba sa samun damar cin moriyar kudaden da ke shigo kasar ta hanyar ma'adanan karkashin ƙasa, mafarin shirya taron haɗin gwiwa da shugabannin mata domin nazarin hanyoyin da za a bullowa wannan batu Malam Ilyasu Bubakar wanda aka fi sani da sunan shata na daga cikin shika-shikan Rotab. Nijar ƙasa ce wadda ake haƙo ma'adin ne akwai man feta akwai zinariya akwai ƙarhen iranium da dai sauransu cikin wannan tahiya da aka yi yanka ɗoka Nijar cikin kashi ɗari wajen kashi hamsin da wani abu duka mata ne kuma matasa wajen kashi ɗari kusan kashi saba'in duka matasa ne amma binciken ya nuna kamar wannan ba a dama da su kamar sun zama saniyar ware cikin tahiyar da ake da muka yi bincike mun hido menene ke hana ruwa gudu me yasa ba a sa su cikin wannan abu ƙasar Nijar ta yi fice a duniya a kan maganar karfen uranium arzikin da wasu kamfanonin faransa suka shafa shekaru sama da arba'in suna haƙowa kafin a shekarar 2021 a rufe ɗaya daga cikin waɗannan mahaƙa saboda abin da aka kira faɗuwar darajar uranium a kasuwanni madam bukari khadijatu na halartar wannan taro daga jihar agades muna so gwamnatin su dinga tunani da matasa wanda da da kuma mata ma a dinga tunani bisa harka tallafi na harka ma'adinai ba mutane babu aiki ana lilike ana cewa abubuwa sun tsaya. Haka su ma matan jihar Difa mai arzikin man fetur ke kokawa da rashin samun damar shiga a dama al'amura da su balantana su ci moriyar wannan arziki yau shekaru sama da goma bayan fara sayar da man Nijar a kasuwannin ciki da wajen kasar. Alhali akwai mata ma'ilmanta da ke iya taka rawar gani in ji madam malami fati daga kungiyar rotabaration difa. Akwai mata wanda suka yi karatu na minin na ko ina duka kowanne akwai fanni fanni duka yadda maza suke karatu haka mata masu yi karatu kenan in an ba mu dama muna iya taka rawa a ciki rashin shigar da mata a harkokin gudanar da arzikin ma'adanai na daga cikin manyan dalilan da suka sa jama'a ba ta gani a ƙas sanadiyar rashin hasken da ke tattale da maganar kasafta kudaden shigar wannan fanni kamar yadda madam moktar na na fatima kango ta bayyana mace ita ba ta iya manahuci ba yawanci akwai eh, mata da dama wanda in an sa su cikin al'amuran nan za a hita kunya saboda abubuwan da za a amfani da su mace tana yin shi tsakani da allah kenan kowa za a yi amfana a ƙarshen wannan zama na wuni biyu mahalartan za su bullo da shawarwarin da za a gabatarwa hukumomi don ganin an sake lala al'amuran ma'adanai a nan nijar inda yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man fetur na haɗin gwiwa da jamhuriyar benin don soma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya yayin da a ɗaya ɓangare wani kamfanin ƙasar Kanada ya ƙaddamar da ayyukan haƙar uranium a makon jiya a yankin arewacin ƙasar Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.